Yayin da muke ban kwana da shekarar 2023, an dai gudanar da shari'u mabambanta a faɗin jihar Kano a kotuna mabambanta. Hakan ya sa muka tattaro wasu shari'u guda takwas mabambanta, wanda a zahiri suka kuma fi ɗaukar hankali. Wannan dai shine rahoto na farko akan shari'an nan da aka gudanar ta wani malamin makaranta a nan Kano da ya hallaka wata ɗalibarsa mai suna Hanifa Abubakar 'yar shekaru biyar kacal a duniya. Nan dai ne yadda rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta holin Abdulmalik Tanko a cikin makarantar da yake koyarwa wanda a nan ne ya binne ita margayya Hanifa. Bayan garkuwa da ita da ya yi a unguwar ta tudun Murtala kwana 'yan Ghana da tun da farko jami'an hukumar tsaro ta farin kaya na DSS ne suka kamo shi bayan da Malam Abubakar mahaifin Hanifa ya kai cigiyar batan iya tasa kwanaki hamsin da hudu da suka gabata tun a wancan lokaci. A wannan lokacin ne dai gabanin kama Abdulmalik ya fara nema da rubuta takardar neman kuɗin fansa inda ya amfani da wani almajiri gami da aika takardar gidan samar ya hanifa. Daga nan dai har aka dinga bige-bigen waya da shi inda yake neman a biya shi diyan naira miliyan shida bayan da ya tabbatar musu da cewa marga ya hanifa tana hannunsa. An dai garkuwa da Hanifa ne da aka haifa ran biyar ga watan Afrilu na shekarar 2016 bayan da ta fito daga makarantar Islamiyya da ke kwanar dakata a yankin karamar hukumar Nasarawa a nan Kano. Inda daga nan ne dai ya kai ta gidansa har ma ya shaida wa matarsa cewa diyar ɗaya daga malamansa ne da ta yi tafiya zuwa birnin Abuja ta roƙi arzikin ya ajiye mata 'yar tata a wajen matarsa kafin daga bisani ta dawo ta zo ta ɗauke ta. To sai dai a ranar hudu ga watan Disamban shekarar ne Abdulmalik Tanko ya tuntuɓi iyayen Hanifa tare da neman diyar ta naira miliyan shida. To sai dai liki ya tasar wa Abdulmalik Tanko ne sakamakon yadda ya bayyana da bakinsa cewa Hanifa ta shaida shi ne malamin makarantar su. Al'amarin da a wannan rana ya ba ta ragowar ruwan shayin da ya sha ya rage a cikin robar lemon bobo haɗe da shinkafar bera al'amarin da daga nan ne dai Hanifa bata ƙara numfasawa ba. bayan ya tabbatar da mutuwar ta ne kamar yadda ya shaida a gaban manema labarai a shalkwatar 'yan sanda da ke banfai a wancan lokaci abdulmalik tanko ya ce daga nan ne dai ya faki idan matar tasa tare da ɗauke gawar ita hanifa ya saka ta a buhu gami kuma da kai ta makarantar da yake koyarwa a can kwanar ta 'yan ghana wanda a ne dai tare da taimakon wani abokinsa hashim isyaku da ya baiwa ladan naira dubu ɗaya ya gina masa wani ɗan kwarya-kwaryar kabari a nan ne dai suka binne margayi a hanifa Abdulmalik Tanko dai ya tabbatar da cewa ya kashe yarinyar Hanifa ne bayan garkuwa da ita, ta kuma shaida shi saboda gudun kar ta tona masa asiri, ya yanke kauna cewa gara ma ya hallaka ta ta hanyar bata shinkafa bera a cikin ragowar ruwan shayi. Na ji na dubu shi ne na biya malaman makarantar na wanda suke bi na bashi na biya su nura dubu saba'in da ɗaya salari. Duk wanda ya kalle ni ya san cewa ai na rusa rayuwar mutane da dama ne. So dole ne ni da na na rusa rayuwar ita yarinyar nan na rusa rayuwa ta na rusa rayuwar duk wanda na involve especially my own family daga bisani dai ran 24 ga watan janairun shekarar bara ne aka fara gurfanar da abdulmalik tanko da abokinsa isyaku hashimu sai kuma fatima jibril matar da ta rubuta takardar neman kuɗin fansa zuwa ga iyayen hanifa a gaban kotun majistarar da ke gidan murtala da dukkaninsu 'yan sanda suka yi wa tuhumar haɗin kai domin dai aikata manyan laifuka garkuwa da mutum gami da ɓoye shi domin dai aikata laifi sai kuma kisan kai laifukan da dukkaninsu ba su iya kare kansu daga aikata hakan ba a ranar 28 takwas ga watan Yuli na shekarar bara. Mai shari'a na babbar kotun jiha da ke nan Kano Malam Usman na Abba ya yanke wa Abdulmalik Tanko da kuma Isiyaku Hashimu hukuncin kisa ta hanyar rataya yayin da ita kuma Fatima Jibril ta yi mata ɗaurin shekaru biyu babu zaɓin tara bisa dalilan da ta bayar na ta wajen aikata laifin amma ba tare da sanin cewa kashe ita marigayi ya Hanifa za a yi ba sai dai gabanin a kammala hukuncin wannan shari'a ne. mun zanta da mahaifiyar Hanifa a dangane da yadda aka sace mata 'yar tata har ma dai take cewa. Lokacin da ya ga ledar, I was shock saboda sweater Hanifa na gani. Sai baj ɗin Hanifa ya faɗo. Sai hoton Hanifa tun daga ranar na fita daga hayyaci na. Ban sake bacci ba, ban sake cin abinci ba, ban kuma gaya wa kowa ba. a lokacin suka kama shi suka zo suka gaya min proprietor makaranta hanifa ne ya ɗauke ta na ce ina hanifa aka gaya min cewa in jira bincike na ce tun da dai ta ce onkul ɗin nan na ranar farko shi ne ya kashe ta wai a'a bai kashe ta ba na ce me wuce ku wai ai ta yiwu maybe suna so su ɗauki hankali na wai za ta iya yiwuwa wai in ya ɗau miliyan biyar ɗin zai sako hanifa sai ya bar kano already ya fi sati biyu da kashe hanifa Abdulmalik Tanko da ke da digiri a jami'ar Bayero da ke nan Kano abokansa da kuma 'yan uwansa da suka san shi tun a ƙuruciya sun shaida cewa sun yi matuƙar kaɗuwa yadda ya iya aikata wannan laifi suna masu cewar a ɗabi'ance ba su taɓa tsammanin ko kaza shi Abdulmalik ɗin da suka sani zai iya yankawa ba. ballantana ma ɗungurungum ɗan adam ɗin ma mai ƙarancin shekaru irin wannan tare da yi masa kisan gilla tun dai faruwar wancan lamari a shekarar da ta gabata manya da dama a jihar kano da fadin tarayyar ƙasar nan sun koka kwarai da gaske yadda aka yi jimamin yadda wannan malami ya hallaka wannan ɗaliba tasa al'amarin da har a wancan lokaci ma tsohon mataimakin shugaban ƙasa farfesa usibanjo takanas ya kawo ziyara gidan su hanifa da ke nan kano tare da jajanta musu abin da ya faru suna masu cewa za su tabbata an yi wa shi abdulmalik tanko hukunci gwargwadon abin da ya aikata tarihi dai zai ci gaba da tunawa da margayya hanifa 'yar shekaru biyar kacal a duniya musamman ma irin rashin tausayin da wannan malami nata Abdulmalik Tanko ya nuna mata ta hanyar yi mata kisan gilla. To sai dai kwamishinan shari'a na jihar Kano Musa Abdullahi Lawan na wancan lokaci ya ayyana cewa gwamnan Kano zai sanya hannu domin dai aiwatar da hukuncin kisa akan shi Abdulmalik Tanko mutumin da kotun ta tabbatar da shi ne hallaka Hanifa. To sai dai har tsohuwar gwamnatin ta Dr. Abdullahi Umar Ganduja ta ƙare. gwamna ganduje bai sanya hannu domin dai aiwatar da hukuncin ba duk kuwa da cewa a wancan lokaci kwanakin ɗaukaka ƙara akan hukuncin sun riga sun ƙare ba tare da shi abdulmalik da abokin takwai ta